shi haka bayan da yan kokowar ta sun shi maradi ba su buka ruwan biyar ba suka dawo a nan gida muka waiwayi alhaji kadadi ma ɗaya daga cikin masu ruwa da suke harkar kokowar gargajiya kuma sannan tsohon ɗan kokowar gargajiya wanda ya tashi a ƙasar jamhuriyar nijar domin shi watsila ko za a iya cewa ta wata ƙare ta shi ne a bangaren kokowa ko kuma babu masu ƙarfi ne wannan tattaunawar ta haɗa mu da shi sai ku saurari gaba ɗaya tattaunawar a madadin maliki dan malam mada amadu mari da kuma raila ibrahim da kuma malamin hadiza yusufu da suka kama tare da mamman rabu alhuda bai ni jagoran shirin abdullahi wasu sulai nan za mu da tsari, ku sai in cire ku a sha sauraro lafiya Mu mota lafiya suna na alhaji kadadi kuma an ce alhaji kadadi na cikin jihar da ma'aikata sun zara da harkar kukuwa da kowa sani yanzu akwai yan kukuwa? Eh, su ne kansu yan kukuwa, eh, waɗanda akwai matasa kun da na mutum shi kai duniya sai ka so kanka allah ya so ita kukuwa ta da abu kiyaye biyu abin da ake yawan tattare na wani nake ma sai mutum ya so ke ne Allah ka so ne ka tsare dokoki waɗanda ba su yadda harkar kuwa in ka tsare su eh, ne dai Allah ya tsare sanin mu ni alaji karatu ina tare da Allah yana tare da su kuma na goyon bayan ɗan kokowa duka wanda ake haka ba da wani abu ba saboda zai tawa gida nata wani dan kokowa da zai duka yanzu cikin garin sai ya ta shi duka kokowa eh gaba na dibin na yi wani za shi wani abin mamaki tun ga karadi sai to wannan sai in haɗa ma ba wata magana ta ba da kokariya rabina da zama tare da yan kokowa su ba ni gaskiya in ba su gaskiya sun kokowa zanga eh, ita kokowa ta da iya hanyoyi na gargajiya gargajiya ko eh ga ita da aka kokowa akwai roƙon Allah matsayi yan kokowa ka ya ga roƙon Allah tun da lokaci da dama yanzu kaman koko ga ta da an kace an wata yan kokowa da asalin ne cikin Nijar ba wasu masu yawa ne ya kamata dan kokowa ka sa su gaba da roƙon Allah ka tabbatar mu dai kamuwa za ka yi a cikin cikin waɗannan fagorin nan na shi wani kana magana duka ba na tawa ba ka ta duka ba cikin eh, dina zuwa ba ta ba haka nan ga yan kokowa na biyu kuma yan kokowa gwamnati ya ba ba tsara dokokin kokowa haka nan da tunda ban ga ɗan kokowa ba wanda ga zuwa fi tsaye yau a ce gashi ya zuwa ya tsaye bisa ga wani shaye-shayen magani na gargajiya eh, bisa ga wani wankan magani na gargajiya dan kokowa jikin ka tumurmurmur sha ne da mai za ka ana za a yi cikin zai irin na mace ta aikin namiji wannan ka gana sai akwai matsala na biyu kuma ya kamata dan kokowa shi kiyaye harakan mata ita ma matsala kuma ya kamata dan kokowa shi kiyaye mutuncin kai ne zai ne yanzu ana karar idan ni kokowa na nan ga sai ce alhamdulillah cikin jihar tawa ban ka takobi ba amma na samu hanyoyi da dama da Allah ya yi min da surantawa da darajar tawa ji kanta tunda ka ga yanzu matsayi na ya cikin sha ta da zaman to na kiyaye mutuncin kaina ba mai cewa ya gani ni gida ne wurin wata maula yanzu in ce mama wani ga kukana ko in ce mama ne ga matata ta ayo ko ko wani buki garan ko ko wani abu garan nan dai ta babu shi wanda nazo ni ce mama wani ga abin da Allah nura ta amma abin da dukkan tuni gaba gari na tawana saboda na kiyaye kaina mutum kada kaina na kai ka ce alaji ka eh bisa kokarin da kai mana bisa ga eh, hanzarin da kai na kokowa sai eh, ga abu kaza kokowa ta tabarbare wani hanyoyi za a bi domin a to a magance wannan matsaloli abin da hanyoyi yanzu ne ni kai na alaji karate akwai ekari da ne takardu na bada za a iya sa kuma da sunan ikwal karate zango ya Allah ya da nan zuwa shekara mai zakwa yanzu cikin kwanukan gare don na cikin wata hayyana ina tamma in tahi takardun na na su anterior na aje su ina zuwa in dauko su in zaka ina za su kai da yan kokowa in ka yi kai in ba kai da ka bar mu wanda ka kai ina zuwa watan ka biyar da saura cikin da ka yi kokowa in ka yi kai in ba kai da ka bar mu wanda ka kai shi na tabbatar ma yan kokowa cikin jihar tawa akwai eh, abin da aka remu departama goma departament goma akwai buzaye akwai dosawa akwai hillani ko ya ya ya ya ya ya ya tsaye ya ya dan ya ya ya ya ya ya ka ya babu dan garin ta babu dan garin ta don dan garin ta bai kokuwa don ba wani abu ka ta bai kokuwa ba na daidai mutane ba su bari shi na biyu wasu mun yaran da tsakanin bara da bana sun kashe shigo ta da musu a yan kokuwa wasu dai uwa sun sun kai na musu to kuma mutum in ma yanzu ka ce kamar abu sai ka bari amma akwai yan kokuwa nan in jihar ta babu za a yi arta dan kokuwa akwai su an ka ce za a zama a gyara su rashin gyara shi na matsala mutane sun ga an ta yi wanga na shugaban kasa ba su sai aka gaba zo da zakiru ba kuma abdullahi bai zo ba sai ana ganin wata kila kamar kuni ba ku tuntuɓe su ba eh zakiru ni da kai na ni da kai na mi iza mai kudin karji ka ɗari sun zo kuma ga hannu ne ya ba a lubati eh, na ce a iza mai jika ɗari da ta wuce buga mana ko kuma kwana biyu don kuma zai iya shi a tsaya zai yi gida shi tsaya don kuma koma zai yi muka ce kuma ba shi kudin mota jika ɗari shi koma abuja waɗannan kudi sun zo ga abdullahi shi ko abin da hana mai zakuwa buga kokowa zan kuwa aikin magaji ya kamar da magajiya don can wurin da shike cikin kwalifikan da shike shi na na biyu ita kuwa senegal ta kunshi inkiri da sal 44 kowane da nashi gamuwa na aka yi kowane mayar da nashi mutane kowane mayar da nashi mutane kowane mayar da nashi mutane a buga kokowa a shekara sai kwana biyar sai buga kokowa ta mun kawar ta tamu kenan ba ta samun damar shi zaka shi kuma amma ya ce mana

waɗanga mutum hudu tare da kuna aiki kuma na an sako hudu tare da ku salami ya ci biyu hajjo zakir ya ci guda kuma mun ga mun wakata maske gaban shugaban kasa muhammadu isa tsadan bai sauka kuma an maka kokowa kuma abin da ya yaran na ta mayya kuma na an yi wajen wata guda ana kokowa ta lada kun ga abin da suka in akwai masu yi kai da kanka ka gani in babu da kai kai da kanka ka gani mu dai ganin da muka akwai yan kokowa abin da ya saura gyara a samu lokaci wanda za a gyara su in Allah ya rida Oke na saurari da connection ta faru dauke to, ‘yan uwa kada a manta dai da danna alamar subscribe da ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na kukuwa da zarar mun ɗora na dai na yau da kullun na buga Nijar TV. Na gode. A kafta mana subscribe ina muku fatan alkhairi.